sunana comrade nuhu toro mataimakin sakatare mai kula da shirye-shirye da sadarwa tsakanin kungiya da kungiya a hedkwatan kungiyar kwadago abuja majalisar kolin kungiyar kwadago ta nlc ran 19 ga watan satumba watan da muke ciki ta zauna ta tattauna musamman maganan karin albashi kuma ta baiwa shugaban kungiyar kwadago comrade ayuba wabba umarnin cewa idan gwamnati bata biya wannan sabon albashi da muke kirarin a biya ma'aikata kungiyar kwadago ta shiga yajin aiki na jan kunne har illa ma sha allahu in allah ya kai mu karfe goma sha biyun dare za mu shiga yajin aiki duka najeriya ma'aikatu gabaki daya duk za su daina aiki insha Allah. wannan larabin dama nan ne za a samu wannan dara. haka ne mun riga mun ba da umarni wa jihohi kungiyoyin mu gabaki daya kuma insha Allah mun san za su ɗauki umarnin nan ba da wasa ba kun ce wannan yajin aikin na gargadi ne kwana nawa kenan za a yi a dakatar ai har in lama sha Allah yakin yajin aiki ne na gargadi na jan kunne in gwamnati ta ga ya dace a zauna tabbatar cewa an amince an ba wa ma'aikata hakkin su alhamdulillah in kuwa ba ta ki falin alhamdu sai mu ci gaba amma watakila labarin da muke mu samu gwamnati na cewa wannan ma karin sai ma kamar watan goma sha biyu ne za a yi karin albashi wa ma'aikata to yanzu idan ka dubi yanayin da ma'aikacin najeriya yake ciki kuɗin da ake biyan albashi dubu goma sha takwas bai isan ma'aikaci mafi kankanta ya ma sayi buhun shinkafa yara za su tafi makaranta idan yara ba su da lafiya a cikin wannan dubu goma sha takwas ne za a nemo a zaburo a sa a biya kuɗin asibiti nawa kuke ma bukata ne ya zama mafi karancin albashi da zai kamsa ta biyar dubu sittin da biyar muke bukata a biya ma'aikaci mafi kankanta albashi daga naira dubu goma sha takwas zuwa insha Allah wannan kowa ya ji zai ce kun yi hadama ba batun hadama idan ka dubi eh, abin da ake kira a turance cost of living index yanayin rayuwa a yanzu wannan dubu sittin da biyar din ma ba isan ma'aikaci da matarsa da 'ya'ya guda hudu ba isarsa za ta yi a wata ba. Ba zan manta ba lokacin da kuka yi zanga-zanga ko neman yajin aiki da aka ƙara kuɗin man fetur lita daga naira 87 zuwa 145 mutane sun ce su kawai ba ruwansu da kufa. Mutane ba su ce ba ruwansu da mu ba ba su fahimci manufan yajin aikin ba ne amma ina tabbatar ma cewa in kai ba ma'aikaci ba yan uwanka ma'aikata ne ya shafi kowa a shiga yajin aikin nan abin da nake faɗa ma otoro na san kun yi zanga-zanga da dama a gwamnatocin baya kun yi nasara wannan gwamnatin da eh, wancan karin farashin kuka ce yan jari hujja sun kwace kasar nan eh, mutane da yawa waɗanda muka yi da su suka ce su dai Allah ya ba su dai kuɗin saya sun yarda da gaskiyar gwamnatin nan cewa da gaske take za ta taimaki kasar nan ne ta ai mu ma mun faɗa jiki magayi kowa zai ji a jikinsa ba yanda za a yi a ce muna da man fetur a ce kuma mu sayeta ta da tsada jiki magayi kowa yana ji a jikinsa